ka danna kamar haka ka ci gaba da dannawa ka ƙara dannawa za ka iya maimaita wannan again and again daga zarar ka aikata haka bom za ka iya samun 5000 US dollars kimanin miliyan biyu da dubu ɗari uku da ‘yan kai na kuɗin Najeriya. Kar ka damu a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka samu wannan a cikin application mai bada kuɗi kyauta ko in ce application da za ka yi mining na bitcoin kuma ka samu bitcoin kyauta a cikin wannan mining ɗin da za ka yi kada ka damu wannan available ne worldwide duka duniya za a iya yin wannan idan kana cikin us ko kana cikin nigeria niger libya ghana canada duka za ka iya yin amfani da wannan strategy ɗin sa'annan ka samu maƙudan kuɗi online ta hanyar wannan application mai ba da Bitcoin for free. A duk kasuwannin cryptocurrency na duniya, Bitcoin shine coins mafi kima a cikin waɗannan kasuwannin, wanda kimanin Bitcoin ƙwaya ɗaya na kuɗin Najeriya a watannin da suka gabata ya kai kimanin Naira miliyan 29 na kuɗin Najeriya, wanda a yanzu haka um, Kimar Bitcoin kwanci kasuwar Bitcoin ta yi ƙasa wanda a yanzu haka Bitcoin kwaya ɗaya yana tsakanin miliyan sha shida, sha hudu, sha biyar abin ya kai haka. Bitcoin wanda kai tsaye za ka iya wayo gari ka ji an ce Bitcoin ya sake tashi ya koma matakin shi da yake ko kuma ya wuce haka. A cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka samu wannan Bitcoin free ko muka sayar da shi a duk lokacin da kake so ka yi withdrawing da ka kai minimum na withdrawing kuma ka karɓi kuɗinka ba tare da ka saka ko naira ba ko sun kwabo ka yi investment kuma wannan hayar zan nuna ma legend ne ko in ce garanti ne domin ni shaida ne na yi kuma na yi withdrawing kuma yanzu haka ina kan yi kai tsaye a cikin wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka samu wannan bitcoin for free sa'annan ka saka shi a wallet naka da za ka duba anan za ka ga cewa wallet ɗina ne ga shi nan ina da 1.55 US dollars wanda yake yanzu darajar shi ta yi ƙasa ne idan ta tashi aƙalla ɗan wanda na yi mining gashi nan ga nan 0.004 din nan shi za ta iya kai kimanin US dollar guda uku kuma wannan a free na same shi kai ma zaka iya yi domin ka samu wannan Trust Wallet ne nawa idan ka duba gashi nan kaga kimanin abin da yake da shi nake da shi na cikin wallet din nan kuma mining din shi nayi kuma kai ma zaka iya yin wannan idan ka diba gashi nan different coins wanda kai ma zaka shiga ka kirkiri wallet naka sa'annan ka kwafi ka je ka zuro kamar yadda zan nuna ma a cikin wannan bidiyo kai tsaye ka danna a description da ke wannan bidiyo ka danna link ka da zai kai ka zuwa downloading na crypto tab browser sa'annan ka fara mining ka samu free bitcoin kyauta idan ka diba wannan bitcoin ne da na yi mining kuma na yi withdrawing ɗin shi shine wannan wanda kan na nuna ma a cikin trust wallet nawa kuma na nuna ma farashin sa a halin yanzu da yake cryptocurrency ya yi ƙasa kai tsaye za ka iya cimma wannan US dala guda ɗaya ta koma uku hudu har ma abin da ya sama kimanin yadda yanayin kasuwa ya kasance idan kana son ka san abubuwa da dama game da abin da ya shafi cryptocurrency ka yi comment down a ƙasan wannan bidiyon da cryptocurrency ko kuma bitcoin ta haka za mu muku bayani sosai akan abin da ya shafi cryptocurrency da kuma yadda kasuwar shi take tafiya. Salam idan kana kallon wannan bidiyo kada ka manta kana cancan ɗin hikima an fasaha TV ka daure kai kasa ka danna mun alamar subscribe sa'annan ka danna alamar karara ka zaɓi all idan wannan bidiyon ya burge ka ka danna masa alamar like mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye zaka duba nan da za ga cewa bitcoin ne wanda ake turawa mutane gashi nan waɗanda suka yi withdrawing idan ka duba gashi nan wannan amount ɗin da ya samu wannan ma gashi nan amount ɗin da ya samu kai tsaye zan nuna ma yadda ka samu bitcoin free a cikin wannan website kamar yadda na shi dama a title na wannan bidiyo duba nan da za ka ga cewa gashi nan wannan a bitcoin ne da na sa akan withdrawing yanzu haka withdrawing shi na under process da zan koma da kai can kuma za ka ga cewa can daga baya na riga na yi withdrawing kamar yadda nuna ma a trust wallet nawa bitcoin din ya riga ya shiga daga farko bayan ka danna akan wannan link kana dannawa akan link da ke description na wannan bidiyo kai tsaye abin zai dauke ka shine zai kai ka a play store a play store abin da zaka shine kai tsaye zai nuna ma crypto tab browser idan nuna ma crypto tab browser kai tsaye bayan ka yi downloading inta. za ka ga icon ɗinta ya bayyana kamar haka wannan shine icon ɗinta to kai tsaye kana dannawa akan icon ɗinta na crypto tab browser kana dannawa kai tsaye za ka ga tana buɗe ma za ta nuna ma cewa ka yi login a cikin account naka misali bayan ta kammala buɗe ma bari in je in yi na data yauwa to kai tsaye kana dannawa akan wannan crypto tab browser kai tsaye fuskar da zai nuna ma kenan sai ka danna accept and continue kana danna accept and continue kai tsaye za ga ya kawo ma fuska kamar haka yana loading zai bude kenan bayan ya bude abinda zai nuna ma shine bayanai kamar haka to abinda za ka yi kawai sai ka zo ka danna akan start browsing idan kuma ba shi ba ka zo ka danna akan wannan icon gashi nan da ya bayyana a wannan gefen a gefen ka na hagu daga ƙasa sai ka zo ka danna shi kana danna shi kai tsaye zai kawo ka zuwa wannan um, wannan dashboard nashi kawai sai ka danna akan crypto tab dashboard kana dannawa akan crypto tab dashboard kai tsaye za ka ga ya ɗauke ka zuwa crypto tab zai ce ma ka yi login ko ka yi sign off idan baka da account sai ka yi sign off za ka iya yi da facebook naka kuma za ka iya yi da google account to ni kai tsaye dama na riga na yi da google account to abin da zan yi kawai shine sai in yi login ina yin login a ciki kai tsaye dan na zo na danna akan login ina so in yi login a cikin account dina kai tsaye za ka ga ya nuno min wurin login ta inda zan yi login a cikin account dina misali kai tsaye idan ina so in login sai in zo in danna akan google ina danawa akan google ta inda zan yi login kai tsaye zai nuna min cewa in saka email ɗina ina saka email ɗina ina saka email address na da password ni da yake login na yi kai zaka in sign up da facebook ɗinka ko wani idan ka duba gashi nan wannan bitcoin ne da na yi mining wanda yake yanzu na riga na saka withdrawing idan kana so ka yi withdrawing kawai zaka zo ka danna akan withdraw bitcoin to ya za a karka samu wannan bitcoin kawai abin da za ka yi sai ka zo ka danna akan enable mining kana dannawa akan enable mining kai tsaye zai nuno ma zuwa wannan fuskar to wannan ya danganta wasu yakan nuno musu wannan wasu kuma ba zai nuna ba idan ya nuna ma wannan kawai sai ka danna akan start mining with uh, with uh, bpn to wannan zai ɗauke ka zuwa play store ne ta inda za ka yi downloading na bpn wadda ita wannan bpn ita ce za ka yi amfani da ita ka yi connecting kana shiga ka yi connecting sai ka danna akan crypto tab ka buɗe shi baya dawayar aiki saboda haka shi ba sai na tsaya cewa na yi wani tutorial akan shi ba kawai sai ka yi installing ɗinta ga nan 1 million people ne suka yi installing ɗinta sannan MB goma sha biyar kawai za ta ci bayan ka yi downloading ɗinta kai tsaye kana dannawa za ka ga mayin ɗinka yana gudu sa'annan za ka ga cewa waɗannan lambobin waɗannan za ka ga sun fara gudana ga sunan suna yawa. za ka iya dawowa duka bayan awa biyu ka danna akan mining kana samun bitcoin kyauta kuma wannan legend ne ko in ce ma garanti ne yana aiki wannan na shi kuma har na riga na withdrawing kamar da na nuna ma a trust wallet nawa idan ka duba gashi nan duk da yake cewa bitcoin yana ƙasa amma za ka ga cewa gashi nan bitcoin da na samu gashi nan ina da kusan na yi mining na kusan a 0.002,400 bitcoin wanda na yi mining kenan gashi na wanda na samu alfil dina ya kai kimanin 0.001,400 bitcoin wanda na samu kenan idan ka duba gashi nan abubuwan da za ka gani kawai idan kana so ka samu bitcoin ba tare da ka tsaya mining ba ka yi wani abu kawai za ka zo sai ka danna akan wannan link naka kana dannawa akan wannan link naka kai kwafin shi ka je kai sharing da abokaninka duk waɗanda suke da bukata da harkar cryptocurrency na samun bitcoin to kai tsaye kana yin wannan a da zarar suka shiga suna yin mining za ka rika samun bitcoin kyauta ba tare da ka shiga kai kayan mining din ba su ma abokan naka idan suka gayyato wasu idan suka yi kai ma za ka samu bitcoin kuma su ma waɗannan idan suka ƙara gaito wani kuma za ka samu bitcoin wato har level 1 level 2 level 3 duka za ka iya samun bitcoin a cikin wannan crypto tab browser kada ka manta bitcoin ko a yanzu da yake ya sauko farashinsa ya sauko ƙasa to aƙalla farashin bitcoin ƙwaya ɗaya zai iya kai kimanin miliyan goma sha shida bitcoin ƙwaya ɗaya to aƙalla a ce kana samun bitcoin a wannan website ka ƙaddara bitcoin eh, akalla miliyan nawa zaka iya samu da wannan browser idan har kana da referral to cikin ƙanin lokaci zaka iya samun ma kaban magana wai a ce dala ɗari biyu ko dala ɗari uku zaka iya samu ma even thousand of dollars kai tsaye zan nuna ma wani wanda yake amfani da wannan browser wanda ya mallake uh, sama da seven thousand dollars a cikin wannan um, crypto tab browser din kai tsaye bari in je in nuna ma wannan domin baka misali misali idan ka duba wannan za ga cewa duka wannan transaction history wanda ya na withdrawing na wannan bitcoin a cikin wannan crypto tab browser da za ka duba anan za ga cewa yanzu haka kimanin cryptocurrency din shi ya kai us dollar guda dubu biyar us dollar guda dubu biyar idan ka buga ta anan kuɗin najeriya ina jin za ta iya kai kusan kila miliyan biyar Uh, I'm sorry za ta kai miliyan uku kuma abin da ya fi haka kun ba abin mamaki ba ne nan da zuwa gobe ka ji wannan US dollar take dubu biyar nashi sun ɗaga sun haura sun kai kimanin ƙila dala dubu goma tunda bitcoin a yanzu ya sauka yana ƙasa bashi da tsada ne a hakan a lokacin da yake da tsada ya kai kimanin miliyan 29 to ba mamaki in an jima ko nan gaba ma a ce zai iya ɗagawa ya ƙara daraja darajarsa ta ƙaru ya ƙara ɗagawa domin haka kada ka bari a barka a baya ka shiga a cikin wannan mining ɗin na crypto ta browser domin ka samu bitcoin for free kai ma ka samu naka na kanka ka yi dogaro da na kanka a cikin wannan crypto ta browser